Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk Sanyina ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Juma'a 28 ga watan Satumban shekara ta 2023. To bayan labaran duniya a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukuncin kotun sauraron kararrakin zaben gwamna a jihar Kaduna ya bar baya da kura yayin da bangarorin biyu suka tashi da safanin fahimta. A jihar Niger kuma kalaman gwamnan jihar Umar Muhammad Bago a fadar mai martaba sarkin Lafai sun janyo cece kuce. Za mu kawo muku rahoto na musamman kan gudanar da bikin Maulidi a jihar Filato. Haka kuma muna nan tafi da labaran wasanni. To amma kafin duka waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Alhamis kwamitin bincike na Majalisar Wakilan Amurka da 'yan jam'iyyar Republican ke da rinjaye ya fara zaman duba yiwuwar tsige shugaban Amurka Joe Biden, inda shugaban kwamitin ya ce ya kamata Amurkawa su san ko shugaban kasarsu ya ci moriyar kuɗi dala miliyan ashirin da aka biya ɗansa Hunter na harkokin kasuwancin da ya a ƙasashen ƙetare ko a'a. A jawaban buɗe zaman shugaban kwamitin sa ido kan gwamnatin tarayya da sauran hukumomi na majalisar James Koma ya yi zargin cewa wasu iyalin Biden su tara sun samu kuɗi daga hada-hadar kasuwancin Hunter Biden a Ukraine da China daga shekarar 2014 zuwa 2019. Amma kai tsaye Koma bai zargi shugaba Biden da aikata ba daidai ba. Kuma shugaban ya ce ba shi da wata alaƙa da harkokin kasuwancin ɗansa a ƙetare kuma bai ci moriyar wasu kuɗi ba. A 'yan makonnin da suka gabata, Biden ya yi fatali da zancen na cewa asusun ajiyarsa na banki ya samu kuɗi daga ɗansa, inda ya yi dariya ya ce ina kuɗin suke. Wani sojan Amurka da ya tsallaka zuwa Koriya ta Arewa ba bisa ka'ida ba a watan Yuli ya dawo Amurka da safiyar yau Alhamis a cewar wani jami'in tsaron Amurka. jami'in ya ce jirgin travis king ya sauka a birnin san antonio da ke jihar texas wani babban jami'in gwamnatin biden ya shaidawa manema labarai a jiya laraba cewa an ɗauke king daga koriya ta arewa aka tsallaka da shi zuwa china da taimakon gwamnatin ƙasar sweden jami'in ya ce amurka ta karɓe shi a china kuma ta maido da shi gida sakataren yada labaran ma'aikatar tsaron pentagon brigadier janar pat ryder ya yaba da jajircewar ma'aikata a rundunar sojan dakaran amurka da na koriya da ma'aikatar tsaron amurka haka a kokarin da suka yi na dawo da kyan gida to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Firayim Ministan kasar Gabon ya ce takunkumin kasashe da matsin lambar neman mai da kasar kan tafarkin dimokuraɗiyya ka iya yin illa ga tattalin arzikin kasar. ya kuma ce gwamnatin mulkin sojan kasar na buƙatar lokaci domin gudanar da sauye-sauye da kuma tattaunawa da 'yan ƙasa kafin hasashen komawa mulkin farar hula ga fassarar rahoton wakilin muryar amurka da ke kamaru moki edwin kinzika da yake magana da manema labarai a jiya laraba prime minister gabon raymond don sima ya ce yana so ya tunatar da kasashen duniya cewa Kwace mulkin da sojoji suka yi ya ceci kasar da ke tsakiyar Afirka daga yakin basasa. Ya kuma ce a shirye 'yan adawar siyasar Gabon suke su ɗauki makami domin tabbatar da nasara ta su ce bayan da hambararren shugaban kasar Alubango Ondimba ya kitsa magudin zaɓe ya kuma ayyana kansa a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasa da aka yi a ranar 26 ga watan Agusta. de revenir à la norme, à ce qui est normal. C'est cette façon de faire qui va nous aider Sima ya ce, ya kamata kasashen duniya da kasashen da ke hulɗa da ƙasar su kasance masu tausayi, su kuma ɗage duk takunkumin da suka sanya ko suke shirin sanyawa don hurawa gwamnatin sojan wuta don ta maido da tsarin dimokuraɗiyya a Gabon. Prime Minister ya ce Gabon za ta fuskanci kalubale wajen bunƙasa tattalin arzikinta da yaƙi da talauci idan ba a gaggauta kawar da matsin lamba da takunkumin da ƙasashen waje suka sanya mata ba. Sima dai bai faɗi tsawon lokacin da gwamnatin sojan ƙasar ke buƙata ba don aiwatar da sauye-sauye da kuma mayar da mulki ga farar hula. Telesfo Ondo malami ne a fannin shari'a a jami'ar Omar Bongo da ke birnin Libreville. ya yi wa gidan talabijin ɗin ƙasar Gabon bayani. Je pense que la deuxième étape va être d'organiser de manière formelle une véritable grande consultation de l'ensemble des forces. Ya ce, shugabannin mulkin sojan kasar da ke tsakiya afirka na buƙatar lokaci da kayan aiki domin yin tuntuɓa tare da shirya taron tattaunawa na ƙasa da zai sasanta da farar hular da suka fusata game da mulkin iyalin bango na kusan shekaru 60 wanda bai bunƙasa ƙasar ba mai arzikin man fetur ondo ya ce a yayin zaman tattaunawar ya kamata gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta bayyana cewa tana buƙatar shekara ɗaya ko biyu ko uku kafin ta miƙa mulki ga farar hula. Faransa, China, Rasha, Birtaniya, Kanada da kuma Amurka na daga cikin ƙasashen da suka nuna damuwa kan yadda gwamnatin mulkin sojan ta karɓa mulki a Gabon suna kuma neman a da abubuwa yadda suke a baya. haka zalika majalisar ɗinkin duniya da wasu ƙungiyoyin yankin tsakiyar afirka guda biyu da kuma ƙungiyar tarayyar afirka su ma sun yi makamancin wannan kiran to ƙarshen labaran duniyar kenan. Maryam Dauda kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. yayin da kotun sauraren kararrakin zaben gwamna a jihar kaduna ta yanke hukunci kan karar da ɗan takarar gwamna na jam'iyyar pdp isa muhammad ashiru ya shigar yana kalubalantar zaben gwamna obasani na jam'iyyar apc bangarorin biyu sun tashi da fahimta mai cin karo da juna haka kuma hukuncin wanda aka yanke ta hanyar na'urar sadarwar bidiyo ya jefa al'ummar jihar cikin rudani da rashin sanin ainihin inda aka dosa daga kaduna ga rahoton wakilinmu isa lawal ikara kotun sauran karar zaben gwamnan jihar kaduna da ta kwashe sama da sa'o'i biyar kafin yanke hukuncin karshe dai ta yi zaman ne ta yanar gizo ta hanyar manhajan zoom inda alkalan suka rabu gida biyu a yanke hukuncin ƙarshe yayin da shugaban alkalan mai shari'a victor obiyawi ya ba da hukuncin korar karar sauran alkalan guda biyu sun yanke hukunci ne cewa sai an sake zaɓe a wasu mazaɓu wanda wannan kuma shi ya yasa kowane ɓangare ke ganin shi ya nasara a zaman kotun na wannan rana ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare gwamnatin jam'iyyar apc babban lauya na ƙasa sanusi musa san ya ce watsi kotun ta yi da wannan kara baki daya. Ka san su kotunan saboda kundin tsarin mulki ya ce ko da ka ce a kori kara daga farko ba za su kora ba sai sun bari sun ji. To ta yadda da mu cewa tun satin farko da aka fara zama da muka ce ta kori karar ba ta da hurumin sauraron karar ta yadda da wannan ta kori karar. So da aka shiga wancan ne mafi yawan mafi rinjaye mutum biyu suka ce a je a sake zaɓe a wayannan akwatuna. Ba bai tabbata za a sake zaɓe ba har sai in ita jam'iyyar PDP ta ɗaukaka kara in kotun ɗaukaka daga kara ta ce a sake sannan za a sake. sai dai kuma lauyan isa muhammad ashir kudan na jam'iyyar pdp barista bala lawal aliyu ya ce abin da hukuncin ke nuna shine zaɓe za a sake a wasu mazaɓu. alƙalai ne guda uku alƙalai biyu su ne majority kenan suka ce a je a sake zaɓe a ward ward guda goma sha hudu da ake ganin an yi soke-soken zaɓe ba bisa ka'ida ba shi kuma alƙali ɗaya ce ya tabbatar da abin da aka kama gwamna saboda haka hukuncin kotu shine na majority hukuncin yadda muke yanzu shine a je a sake zaɓe a jihar. Yadda lauyoyin bangarorin guda biyu suka ɗauki hukuncin wannan kotu dai ya kawo rudani tsakanin magoya baya da jagororin jam'iyyun guda biyu. sai dai kuma duk da haka gwamna Obasani na jihar Kaduna ya ce suna yi wa Allah godiya. To alhamdulillah shari'a da yau an kore ta kuma kamar da kullum muke faɗi wannan ya nuna cewa an yi zaɓe na adalci kuma ni kaina ina ƙara gode ma shi abokin takara na wato Honorable Isa Ashiru da ya je kotu domin ita demokradiyya idan baka yarda da abu ya kamata ka je kotu shi ma dai shugaban jam'iyyar PDP a jihar Kaduna Mr Hassan Felix Hayat ya ce nasara ta honorable Isa Muhammad Ashir Kudan ce abin da ya faru yanzu a kotu sun ba da hujja cewa Obasani bai ci zabe ba certificate shaida da aka shi sun soke sun janye hukuma zabe su sake yin zabe to koyaya za a kwashe game da wannan hukuncin kotun da ya sa ko na bangare ke kirarin shi nasara barista el zubair abubakar lauya ne mai zaman kanshi kuma ya ce a ƙashe dai kowane bangare sai dai ya ɗaukaka kara. to abin da ya faru shine alƙalai uku ne suka yi zama a shugaban su ya ce an kori ƙaran jam'iyyar pdp da isa ashuru su kuma biyun suka ce a yi riron to wannan riron din shine za a bi saboda waɗancan biyun su ne mafi rinjaye a cikin wannan abin da ya faru a gaban tribunal to amma saboda wannan rudani abin da zai faru shine dukansu biyun za su yi appeal appeal ɗin shine ake kiran shi cross appeal alhaji uba sani da jam'iyyar apc za su ce ba su yarda da wannan hukunci na cewar a sake zaɓe ba shi kuma isa ashiru zai ce ne ya je kotu ne a tabbatar mashi da a matsayin shine gwamnan jihar kaduna don haka shi ma bai yarda da wannan hukunci da aka bayar ba na riron to waɗannan abubuwan dole su za su je gaban kotun ɗaukaka ƙara ita ce za ta iya zuwa ta kawo daidaito ta daidaita su to sai dai koma me zai faru game da wannan hukunci akwai zaman kotuna guda biyu nan gaba wato kotun ɗaukara da kotun kolin da a ƙarshe dai za a yanke hukunci ne a gaban kotun kolin da daga ita kuma kowane hukunci ta yanke sai dai haƙuri isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya A da Isa Lawal Ikara. To a jihar Niger kuma ana ci gaba da cece kuce kan wasu kalamai da suka karaɗe kafofin sadarwa na intanet da aka ce gwamnan jihar Umar Muhammad Bago ya yi a fadar mai martaba sarkin lafai Alhaji Umar Bago ta fida. Wakilin mu'amina Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da ƙarin bayani. kafofin sadarwa na zamani ne dai suka yi ta yada wani karamin faifan bidiyo mai sakan talatin da ke nuna gwamnan a fadar sarkin na lafai inda yake barazanar ɗaure duk wani matashi da mahaifinsa da ya kuskura ya yi wata zanga-zanga da ake yayatawa batun zanga-zangar dai ya samo asali ne akan wata sabuwar asibitin ƙwararru da gwamnatin jihar Niger ta fara aikin ginawa a birnin Mina to amma wasu mutanen garin na lafai na ganin a can ne ya kamata a gina asibitin domin kuwa can ne ke da jami'ar ibb ga dai abin da gwamnan ke cewa a cikin wannan bidiyo akwai wayansu kwari ƙanana na ji suna maganin cewa wai an ɗauke university teaching da an kai shi ne na saboda haka za su yi zanga-zanga allah ya taimake su su yi in sun yi za su san wane ne ku ba su kaɗai nan tsaya kansu ba da su da iyayensu zan ɗaure su. waɗannan kalamai dai ba su yi ma da dama daga cikin 'yan masarautar talafai daɗi ba tare da fassara su a matsayin cin zarafi ga sarkin mai daraja ta ɗaya malam salihu muhammad ɗan asalin masarautar ne talafai ga abin da yake ke cewa gaskiya kalamin nan bai dace ba a matsayin shi na shugaba bai kamata ba ya ta yayi wannan magana a gaban sarki cewa kamar zanga-zanga da za a yi game da cikin hospital da ya kamata a yi alfai kuma ya kawo shi na a matsayin shi na gwamna na jihar mu Niger State ya kamata ya san yadda zai faɗi wannan maganin. Wanda kalame ne ba su yi muku daɗi ba ku mutanen lafai. Da ya ce wanda ya isa ya zo ya yi zanga zangar nan zai kama shi ya kama iyayen da wanda ya haife shi zai kama su kuma ya kai su inda za su yi nadama da kananan kwarin nan da ya amfani da shi gaskiya a matsayin shi na gwamna bai kamata ba. Tuni dai masana kundin tsarin mulkin Najeriya suka fara fashin baki akan wannan al'amari. Barista mai nasara Kogo Umar babban lauya ne a Najeriya ya ce abinda gwamna Umar Bago ya yi tamkar karan tsaye ne ga masarauta. Shi wannan abu da gwamna ya yi abu ne wanda yake ya yi karan tsaye ne ga masarauta kuma bai nuna girmamawa da darajawa da da'a ba ga wannan masarauta. Ko ba komai ba ko yana so ya magana arabe kamata gaban shi uban al'umma ba domin Najeriya ƙasa ce wadda karkashin sashe na 21 da 23 da 24 ta gina a da'a a tarihi a girmama na gaba a kuma mutunci akan kuma daraja akan kuma al'adunmu. To kwamishiniyar labarai ta jihar Niger dattijan Honorable Binta Mamman wadda bata yarda na muryar muryarta ba a kan wannan al'amari ta ce gwamnan ya yi kalaman ne da kyakkyawar manufa ba wai da nufin cin zarafi ba. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma sai rahotonmu na musamman dangane da yadda aka gudanar da bikin maulidi na wannan shekara a jihar Filato Ga wakiliyarmu Zainab Babaji. A jiya Laraba ne al'ummar musulmin duniya suka gudanar da bukukuwan maulidi don yaban annabi Muhammadu da tunawa da shigowarsa duniya. Waɗanda suka gudanar da bikin na maulidi sun yi ta zikiri da karatu daga Alkur'ani mai girma da faɗakarwa kan girmama fiyayyen halitta da wanzar da zaman lafiya. Malam Usman Usman Sharif daga masallacin Zawiya a cikin garin Jos ya mun shimfiɗa kan ma'anar maulidi. Eto eh abin da ake nufi da maulidi wato rana ne da ake haɗuwa ake murna saboda an haifi shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda duk cikin annabawa dubu ɗari da dubu ashirin da hudu akwai ulul azumi guda biyar. Allah ya ce wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa to wa minka ɗin na wato annabi Muhammadu yake nufi saboda manzo Allah shine karshen annabawa kuma shine cikamakin su kuma shi ya fi su daraja a wajen Allah Duk da shike al'ummar musulmin sun fito domin bikin na maulidi akwai da dama waɗanda ke ganin bikin bid'a ce. Kan haka Malam Usman ya ce fahimta ce ta bambanta. Wasu suna gani bai dace ba irin fahimta su ne. Fahimta su ne haka. Tun da kin gama manzo Allah ya yi hijira daga Makka zuwa Madina kuma an zo an tare shi ana buga mandiri da ganguna ana ɗara albadaru alaina lissamiyatil wada'i wajabal shukur alaina har zuwa ƙarshe da ya zo sai ce a tsaya zai yi magana amma manzo Allah bai hana ba mu kuma wannan taron muna yin farin ciki ne da Allah ya mu manzo Allah ɗaruruwan mutane ne suka yi dandazo a filin wasa na Rampam da ke cikin birnin Jos don gudanar da bikin na Maulidi sunana Nafisatu Idris daga nan Jos sarkin Mango na farin cikin zagayowar haihuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama muna faɗakar da juna babu ni'imar da ta kai wannan ni'imar na nuna farin cikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama domin me shi ya nuna mana sanin kanmu su ya nuna mana addinin da zai fitar da mu Allah maimaita mana suna na safiya muhammadu tidin fera kowa da kowa sai farin ciki yawwa sai mun san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ana bukukuwa ne kamar na sallah da sauransu ana yanka ga shi kina gani ga yanka ga komai ga munna ga farin ciki har kasa bacci muke dan farin ciki sunana Aisha eh daga tudun fera a'a biki ga shi nan fa yayi kowace shekara ma yana fin da kowace shekara alhamdulillah Allah ya kara mana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna koyar da tarbiyya ne a tarbiyar da 'ya'ya kuma su gani na da da ja'a da jikokin jikoki ma su ma duk su gani to ni ne sunana maimuna ibrahim kuma wannan taro na maulidi na farin cikin haihuwar fiyayyen halitta wato shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam Yawale Aminu Fago mazaunin garin Jos ya ce suna bikin ne kamar ranar sallah. Kamar yadda aka sani Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sha biyu ga watan Rabiul Awwal wanda shi ne muke yi domin mu makin ranar tunatarwa ne ga yan uwa da abokan arziki dukkan masoyan Annabi sallallahu alaihi wasallam domin Annabi ya gama cewa kula da fadar ku a bisa abubuwa uku hubbin nabiyukum hubbi ahli baiti wa qira'atul Qur'an. Ana boko alaikum sallah wasu suna yanka wasu suna bada abu abin sha da abinci duk abin da ya kamata kowa iya kure kokari ga me zai dan ya ga ya bar da abu saboda zatin annabi sallallahu alaihi wasallam farko aka zo aka ga tara malamai da shugabannin gari an zauna za a fara cewa za a bude taro da addu'a ga bude taro da addu'a ya shafi akan ta fatiha da salatin annabi wanda wayannan kuma abu ne wanda su ne shari'a ma so ba ne wannan an yi wannan sanan abu na biyu da biyo shi sai a ce a kira wani aran ma ko ustaz ko dalibi ta shi karanta alkurani mai girma domin neman tabarrakin wannan zama da ake bayan wannan kuma sai a kawo siratu rasulullah sallallahu alaihi a kawo biography na shi autobiography na manzo sallallahu alaihi da abubuwan da suka danganci haka an ga mana an haife shi a wajen kaza yayi kaza da irin nasarorin da ya samu a rayuwar shi da irin nakasu da ya samu da kuma irin damuwoyin da ya shiga kafin ya kama na wannan addini za ka kawo isoshin sabon shi da dukkan wanda suka taimake shi har zuwa addini ya kafu a zuwa yau so wanda shi abubuwan da ake bayan wannan sai kuma a yi yabon annabi sallallahu alaihi domin a yabon annabi ya inganta domin zamanin annabi sallallahu alaihi iya da wanda suke mishi irin su abdullahi bin sabitin da sauransu wanda wa'annan sha'irai ne wanda suke yabo a fadar annabi sallallahu alaihi wasallam domin lokaci ya inganta cewar wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam an zage shi an mai zamba a cikin waka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai tare mun ta irin wannan shi sai asadu bai sa ya ce rasulullah zan cire zan ma sai ce to ya zaka cire ya ce zan cire kamar da ake cire zare a cikin kulli wanda kuma da cikin waka ya waƙe ya yaƙi kafirawa da wannan wanda kuma kamar da aka sani shi waka ba aiki ne jahilai ba jahili bane waka waka ta mutane ne masu ilimi suke yin ta daga ƙarshe malam usman usman sharif ya hori jama'a da su zauna lafiya shi dama musulunci sunan shi ma kenan zaman lafiya dama abin da ake bukata shi yasa ake irin wannan tararrukan saboda mutane su san cewar ba musulunci ba fitina ya tanadar ba koko ba hadafinsa ne akan ya ce wani ya je fitina ba su kuma yana kira ga 'yan uwanmu matasa da 'ya'yanmu da yayyanmu si koyi da ɗabi'u kyawawa saboda ba zai yiwu addinin musulunci bai ce maka ka je ka ɗan wuka ko adda ka je ka sari wani ba ko ka je ka kashe wani ya haramta maka ƙur'ani allah ya faɗa a hadisai ya faɗa kuma ina ganin har addinin christianity don na karanta bible shi ma bai ba da dama akan mutum ya je ɗauki makami ya je ya faɗa da ɗan uwansa ba dukkanmu 'ya'yan adamu ne da hawa'u in mun zo duniya ne muke bambanta wannan musulmi wannan kristan wannan pagan kin fahimta ko to ina jan ko hankali da kunne ga musulmai da krista mu haɗu mu zauna lafiya. An kuma gudanar da addu'o'i na zaman lafiya da samun ci gaban ƙasa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Ta gaida Zainab Babaji, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba mu shakata da wannan. sa shirya wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Wasanni a takaice. Makashin maza maza kan kashi abin da ya faru kenan domin jiya laraba ƙungiyar kwallon ƙafa ta newcastle ta doke club din manchester city da ci ɗaya da nema a gasar kofin league wanda hakan kenan city din an yi wa jerod da ita kenan club din real madrid ita ma dai a laraban jiya ta doke club din las palma da ci biyu ba ko daya a wasan da suka buga a filin wasa na estadio santiago benabo to halin da ake ciki kuma girano tuso ya zama sabon kocin club din marcel biyu bayan ajiye aikin kocin club din da marcelino garcia ya yi a satin da ya gabata Gattuso a da dai ya yi aikin koyar da 'yan kwallon kafa a club ɗin AC Milan da Napoli da kuma Valencia. Yanzu kuma bari in gayyato mana jami'in kungiyar 'yan jarida marubuta harkokin wasanni a Najeriya domin ya gaya mana wani shiri ne suke da shi don inganta aikin rubuce-rubucen labaran wasanni. Suna Usman Abasho wanda aka fi shaya da suna Osileto, National Ex-Official na Sports Writers Association of Nigeria so um, eh wato a zahiri dai wato mun ɗauki wani dama ne muka zo wannan karatu wanda akwai wani wasa ne wanda ake yi kashi na bakwai na wasan matasa na Najeriya a nan Akaba. Haka. To, saboda wannan wasan sai muka ɗauki wannan dama muka ce don wani memba na NEC, National Executive Officer na na, na, a haɗu a wurin wannan taron saboda mu ɗauki wasu matakai ta yadda za a yi a kawo ci gaba wurin harkar wasanni a Najeriya. Yadda za yi mai inganta hanyar wasanni a Najeriya, yadda za mu haɗa kan mambobinmu masu rubutu a labarin wasanni, to da kasan shi harka na wasanni harka ne na media event. Kuma shi wani event nan sai da kungiyar abin marubuta labarin wasanni. a cikin tattaunawa mu sai muka ja hankalin membobinmu masu rubuta labarin wasanni a kan cewa su san cewa duk wani mai sha'awun wasa a ƙasar nan Najeriya da mawaje ya dogara ne a kanmu saboda mu ba shi ainihin abubuwan da suke faruwa a filin wasanni kuma muka ji haka za ka ce dan Allah mu yi la'akari da tun da jama'a suna sauraron mu kuma tun da zama sun yi zai mu ne za mu mu ne za mu gaya musu ainihin abubuwan da suke fara a filin wasanni daga waɗanda ba sa nan to ya kamata mu tsaya wakatan mu yi gaskiya duk abin da za ka rubuta ka rubuta gaskiya. ta bakin abin shehu kenan jami'in kungiyar marubuta harkokin wasanni a najeriya abdulhan muhammad mai amurka daga bauchi a najeriya. sau madalla a gafarce mu wasanni a takaice kenan ba labarai a takaice ba to amma yanzu kam lokaci yayi da zamu kawo muku labaran a takaice a matsayin shirinmu na karshe. To a takaice a yau Alhamis kwamitin bincike na Majalisar Wakilan Amurka da 'yan jam'iyyar Republican ke da rinjaye ya fara zaman duba yiwuwar tsige shugaban Amurka Joe Biden inda shugaban kwamitin ya ce ya kamata Amurkawa su san ko shugaban kasarsu ya ci moriyar kuɗi dala miliyan ashirin da aka biya ɗansa Hunter na harkokin kasuwancin da ya yi a ƙasashen ƙetare ko a'a. A jawabin buɗe zaman shugaban kwamitin sa ido kan gwamnatin tarayya da sauran hukumomi na majalisar James coma ya yi zargin cewa wasu iyalin Biden su tara sun samu kuɗi daga hada-hadar kasuwancin Hunter Biden a Ukraine da China daga shekarar 2014 zuwa 2019. amma kai tsaye koma bai zargi shugaba biden da aikata ba daidai ba kuma shugaban ya ce ba shi da wata alaka da harkokin kasuwancin ɗansa a ƙetare kuma bai ci moriyar wasu kuɗi ba wani sojan amurka da ya tsallaka zuwa koriya ta arewa ba bisa ka'ida ba a watan yuli ya dawo amurka da safiyar yau alhamis a cewar wani jami'in tsaron amurka jami'in ya ce jirgin travis king ya sauka a birnin san antonio da ke jihar texas wani babban jami'in gwamnatin biden ya shaidawa manema labarai a jiya laraba cewa an ɗauke king daga koriya ta arewa aka tsallaka da shi zuwa china da taimakon gwamnatin kasar sweden jami'in ya ce amurka ta karbe shi a china kuma ta maido da shi gida sakataren yada labaran ma'aikatar tsaron pentagon brigadier general pat ryder ya yaba da jajircewar ma'aikata a rundunar sojan dakaran amurka da na koriya da ma'aikatar tsaron amurka a kokarin da suka yi na dawo da kyan gida Firayim Ministan kasar Gabon ya ce takunkumin kasashe da matsin lambar neman mai da kasar kan tafarkin dimokuraɗiyya ka iya yin illa ga tattalin arzikin kasar. To masu saurare da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma Fiona Nandodo wadda ta shirya ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu David Greenberg. Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.